Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar kullum dai suna na Jamila Umar Turaki, <laughs> wacce aka fi sani da Jamila Umar na gudu. Na mai farin cikin sanar da masoya na na gida da na ko'ina ma baki daya. Um, ya kamata a ce <laughs> gaya musu mutuwa na ya riga ya zama musu jiki ko in ce ya zama musu sabo. tunda duk shekara ina ganin in aka yi shekara ba faɗi mutuwa na ina ganin abin ya yi wani iri so ina ganin duk shekara suke eh, yanke min mutuwa so ku yi haƙuri lokaci na zuwa duk kowane mai rai mamaci ne ga baki mu da ni da ku da kuke yawan ɗaurawa amma alhamdulillahi na ji daɗi da mutuwa kuke sawa ba rashin to ku daina faɗarwa masoya da gaba ku daina sa su fargaba idan kuna yawan yin hakan gaskiya akwai wata rana da rana zai zuwa ce mutum Allah ya masa rasuwa masoya ma su ki yadda saboda koyaushe a riga an saba da yi mishi haka ina neman alfarma da gafara da afuwa a wajen masu yi min wa'innan abubuwa da Allah da annabi ba lalle sai ka ɗaura wani jarumi ko jaruma ka ce wani abu ya faru da shi kafin youtube ka zai samu karbuwa ko kuma za a kalli abubuwan da kake ɗaurawa ba mutuwan nan tana kan kowa kowa na jiran shi <laughs> musamman ma ni koyaushe akan hanya nake tunda duk shekara sai an ce na mutu inda sabo na riga na saba ya zama min jiki amma ina ba wa masoya na haƙuri <clears throat> da su kara haƙuri kar abin ya zama musu fargaba <laughs> ina kira kuma ga masu yin abubuwan da Allah su dan rage yi ko in ce su daina yi tunda an ce alkhairi ko kuma ka yi shiru to ni dai wallahi na mara sabon da nan ce tun shekaran jiya mutane suke ta kira na suna kiran yan uwa da abokan arziki da muta da yan uwana wanda muke sana'a tare da su yau idan da ce jamila na gudu ta mutu kafin wani dan youtube ya saka ko kuma wani mai neman followers ko mai neman mutane ya saka ina ganin yan fim ne ya kamata su fara daurawa kira na gare ku masoya duk lokacin da aka ce wani dan fim ya mutu jarumi ko jaruma acto ko producer ko kuru haka ku tsaya ku gani shi social media baya karya duk lokacin da aka ce mutum ya mutu watakila yan uwansa ne za su fara daurawa ba wani can ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku kuma masu sawa muna roƙon alfarma don Allah da annabi ku bari lokaci lokaci na jiran kowa babu wanda zai zauna ya yi gadin ƙasa saboda lokacin da aka halicci ƙasan babu kowa a cikinta Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ni ba ku ɓata min rai ba gaskiya saboda eh, masoya ne ya kamata su gane cewa yanzu abubuwa ya koma social media kowa ya za a iya samu abin da zai ci yake yi <clears throat> to alhamdulillahi na gode wa allah na kuma ƙara godiya ni gane a garin jos alhamdulillah kuma ina cikin ƙoshin lafiya yanzu ma daga gun aiki na taso na gode wa allah ina kuma godiya ga masoya da suka dinga kira suna ta'aziyya suna <laughs> gaisuwa amma dai Allah kar gaban ku ya faɗi kar wata rana zo yi mutuwan gasken kuma ku ga abin kaman wasa <clears throat> Allah ya sa mu dace <clears throat> Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe na gode na